Ina za na je, ina za na kwana. Saboda fim ɗin nan ya faɗakar da mutane iya faɗakarwa kuma da haka masu kuɗi suke yi wa 'ya'yansu gaskiya da an daina rafin a ƙasar Hausa gaba ɗaya. Gaskiya na zo na ga fim fim ya mu daɗi ya shiga zuciya ya tuno mu da abu da yawa na rayuwar duniya. Amma dai gaskiya wannan fim na Hauwa kullum ya burge ni na ji daɗi na daɗa yana kallon fina-finai amma ban samu fim mai mai ta'azin wanda ya ji hankali na kamar wannan ba gaskiya wannan shirin na hawa kulu alhamdulillah duk saƙon da ake bukata ya kai gaskiya ya yi kyau sosai ah, na yaba musu kwarai da gaskiya matsayi matsayina na producer fim ɗin hawa kulu ya bada ma'ana ya bada suka akan abu da yawa wannan labari ne wanda gaskiya ya bada ma'ana kuma inda ana fim irin wa'annan har ga Allah duniya za ta gane mu za kuma ta san cewa yes 你们好少啊！你们把了打死啊。